kada ka manta kama yayya tv subscribe sannan kuma ka danna kararrawa ka kai shi all domin samun zafafan shirye-shirye na da zarar na Assalamu alaikum yan uwa barkan ku da zuwa yayya TV kada ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana alaman kararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shirye na da zarar na daura to video mu na yau zai muku bayani ne akan yanda ake buɗe YouTube channel kashi na daya yanzu muna kashi na daya ne to yanda ake bude youtube channel kashi na daya da farko idan kana da google application sai ka je cikin google sai ka shiga cikin google haka kamar haka idan kana da google application to idan ka shiga cikin google application naka idan kana da shi sai ka dan jira ya dan yi satin yanda ya saba kuma dama ka san application yana ɗan yin sacin to sai mu jira ya dan kawo mana fuska kamar haka idan ya kawo mana fuska kamar haka kun ga da yake ni akwai email akan na ya kawo min email na direct a nan wajen kuna gani gashi nan ya kawo min to ga wanda ba su da email akan wayansu za su danna nan wajen sai in sun danna nan wajen za su rubuta google.com sai su yi zai kai su sai su danna setting za su danna yanzu da yake ina dan sauri ne zan je in yi wasu dan ayyuka shi yasa amma kar ku damu a bidiyo mu na gaba insha Allah za ku gani to da farko wanda ba su da shi za su yi setting google.com sai su je su yi abin nan zan nuna muku shi insha Allah kar ku damu to kuma wannan din kuma in kana da gmail sai ka dan sai ka danna kan email naka ta gefen daman hannun daman ka zaka ga email naka a sama sai ka danna idan ka danna kan email naka gashi nan da yake ni wayar dan email na mutane ne da wasu haka akan wayana na zaka ga manage your google account zaka yi managing kenan idan kana so kuma ka bude wani account add another account wannan kuma manage account on this device use widget an account search privacy ga sunan zai nuna mana su gaba daya a nan wajen mun gode mun gode kada ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku biyo mu a kashi na biyu domin ku ga ya zai kasance abin namu